Zarge, zarge mugun kunni ne, yarda da aminci na sa a daɗe ba a ma ɓata ba. Zarge. aminci na sa a daɗe ba a ma ba zirge kyauta komai kan soji gone mai so bai san mai keta amma in so ya kai so ai matan har kamanta ilimi wannan jari ya karya wata nan akure ta lallai so dangin dace kan sa wasu sai kwace yardar so imani ce mai kai ne ke bambance mugun kulli ne zarge hannu bai iya kunce sama ko iska ba za su sani gajiyawa ba wajen jiran ganin kyakkyawar fuskar nan taki ya sahibata hakika namijin gawo baya taba gajiyawa wajen dakon zagayowar damina domin ta zub da ruwa tabbas zubar ruwan sama ni'ima ce ga ƙananan tsirrai ba ga namijin gawo kaɗai ba babu shakka wasu tsaron kan gajiya wajen dakon zagayowar damina amma namijin gawo baya taɓa gajiyawa na tsawon shekara guda wani na za ta dan Allah ne ne ke dami. Ha'a, ke yanzu ko zafin ranar nan da kike cikin ta ba ji? kin tattara kayan wanke wanke kin ajiye ke biki ba ke biki tashi kin basu ba haba ina cikin tunani na mai daɗi kin zo kin bata mu oh haka ne haka dai ni da ma na sani na dai ga ranar da iska za ta daina wahalar mai kayan kara da wannan sai mai shi rashin yarda wuta komai kan soji sai kika rufe ban ɗakin ko san mai keta amma in so ya kai so a yi matin har kamanta ilimi wannan jari ne karya wata iskar damuna daban take da iskar bazara domin a lokacin ne furanni ke samun ni'ima har su ringa rangazawa saboda daɗin iska wasu mutane har sukan yi tunani ina ma da duniyar ta zauna a haka har abada ni kaina zan so hakan ta kasance domin kasancewa ka tare da ni tamkar ni'imar damana ce wadda tsirrai ba za su so gushewar ta ba ba zan so daidai da tako ɗaya ka nisanta da ni ba yanzu ma dan bayan da zan yi amma da ba zan bari ka san ɗaukar azumin rashin ganin ka har na tsawon lokaci ba kaza ba tana taka ɗanta ba ne don ba ta san sa a'a tana koya masa dabarun neman abinci ne domin tsira da mutunci da kuma kare ta daga mahara na san ba za ki so a hana ni Clarence dina ba saboda haka kin ga lokaci na yarga riga ya gure yanzu abin da za a yi lallaba mu je kira ni in samu mu ci ko mu sai mu ci gaba da tattauna ma can ko Raja har yanzu ba ki ga wajen nan ba ko kuma zancen ba har yanzu Dori ba kake jamu masifa kin ji ko kin san halin babanki yawwa tunda kin ga yanzu wannan bata nan saude bata nan gara ko ki kama hanya ki tafi ki kar ki jamu masifa gashi nan Allah ne iko naja'atu oh, oh iko sai Allah hanya naja'atu na da ya ga ranar da wannan mafarkin da bi ta tabbata kai jama'a Allah ya kyauta Uzuri wannan sai mai shi rashin yarda kan wauta komai kan soji gone mai so bai san mai keta amma in so ya kai so ai matin har kamanta ilimi wannan jari ne ainihin lokacin da na bai kayan wuyanki ba da jin muryarki kamar kina kuka sai shi da na zo na ga ido na tabbatar min da haka tabbas idan kina cikin wata damuwa to habib ne ko ba haka ba ne ki bambance namiji kenan namiji ba dan goyo ba ne matsalar ku kenan mata yanke hukunci ba tare da kun yi bincike ba yanzu habib kana nufin duk abin da aka faɗa min ba gaskiya ba ne eh abin da kuka manta kenan kuke jifan maza da wannan kalmar to na so ki sani ni ina son matata ko babu abin da zai raba da ita sai dai mutuwa kuma zan tuna miki abin da Hausa suke cewa sai bango ya tsaki gari ke samun gurin shiga don haka alaƙata da ku daban alaƙata da matata daban ina son ta ita ba ki shiga mata maza kenan su ba kaman ƙwarya ba ballantana in ka je siya ka kasa ka ji mai ƙwari bai fa kamata ki ci gaba da zubar da hawaye ki a banza a kan maza ba ki min bayanin abin da ya faru domin mu san ta inda za mu bullo akan al'amari ya yi tunanin masoyi ne na gaskiya kamar yadda kalamansa ke sanya zuciya ga dukkan mai sauraron waƙoƙinsa ya yi zaton zan samu fiye da haka a gare shi ashe ni ta zuciyar ƙona ta zai yi. Hmm. mazan kenan ai mace takan so namiji ɗari bisa ɗari. Shi ko ko hamsin ba zai iya bata ba. Amma kin san dalilin? Sai kin faɗa. Saboda tunanin auren wasu matan. Su raba su gida hudu kowace su bata kashi ashirin da Kina nufin Habib zai iya min kishiya? Zarinta ya za a gane Ba haka ba Amma dai a yi ba zan taɓa iyo mata ta kisha. Za a gano bakin zaren kullum nan mai sarƙaƙiya. Yanayi mai sanya tsaki ya sa wasu siraki. Hadiza yanzu kana nufi karen gero ba zai taɓa yin sulla ba nan. Kwarai kuwa, karen dawa ne kaɗai yake iya sulle. Da haka na ni garaba da haƙuri. Alaƙa mata tsaya iya haka. Launin wahainiya. samun shi amana a shi dama ba zaman tsakani da Allah nake da kai ba banza abun mamaki ka ci amana ta wallahi Allah kuma Allah ba zai bar ka ba to amma ya kamata ni ma ka banni abin da zan kare kaina ko ya kamata ka saurare ni mana a ka kare kanka ka kare kanka fa kace har kana da abin da baka kare kanka ni da ido da ido na kama ka tumu tumu sannan har kana da wani bakin magana da zaka ba ka ce min zaka kare kanka to menene haka ka shi wannan kai kidalla kidalla kai hakuri dalla babu ruwanka biki babu ruwanka babu ruwanka wannan ba dan mutunci bane ba dan amana bane bai san halak wannan hauka ne bai kamata a ce wasu sun zo a cikin wannan yanayin me haka a ah, kana ji duk abin da ka san naka ne a cikin studio nan ka tattara daga yau ba ni ba kai mubarak ina ni ne na hakura da kai mace amana eh na ce na ce kuka ba shi ne mafita a gare ki ba saboda kin riga da kin ɓata ki da tsalle Fatima, wallahi ina matuƙar son ka don ba zan iya rayuwa babu shi ba. Da kenan lokacin da kike da dama, amma yanzu ba lokaci dama ta kwace mu. ɗaya ake waɗa jiya, amma sai yin tsalle dubu ba a fito ba na rantse ba za ta sau ba bindiga a cikin ruwa ni habib zai kunce wa zani a kasuwa to dudu kwana nawa a cikin gida. kin ki mance da wannan maganar kawai domin ni ma raina a ɓace ki ki faɗa min me ya faru jiya na farka cikin dare ban gan shi a shimfiɗa ba na fito falo na cika da mamaki kin san me na gani Zarge, zarge mugun kunni ne, yarda da aminci na sa a daɗe ba a ma ba. Kuma ke yake kwantar da hankalin ki Uzuri wannan sai mai shi rashin yarda kan wauta. Hmm. Gaskiya Habib ya cika ƙwararren mayaudari. Na yi da na sanin fitowa. har na ji abin da suke aikatawa kuma da ya dawo ɗaki na kamar bacci nake yi amma baccin da ban yi ba kenan har yanzu so ki kuma me kika yi a lokacin ke dai bari kawai abin takaicin ma na yi tunanin abin da suka aikata iya dare ne sai gashi da safe ma sun dora daga inda suka tsaya ina jinki ba ki da wata matsala in dai kina da kariya ba damuwa yanzu na zan so ki dai tana da kayan kariya kawai insha Allah yanzu zo ka mu hulan mana ga mota sun tana tafa su ne ya makara yawa Ok. kefa gara yanzu wannan laban tafi ko to sai na dawo uwar gida na sai na dawo sai na dawo wakilin Allah ya kiyaye. yanzu ƙawata Habib har wasan bayan fage yake. Zarge mugun kulli ne zarge. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. yanzu ni habib zai wa haka Jirge mu gurgulle warware sa akwai wuya mai sanya Yanzu Fatima, ni mafita kenan. Sarkakiya, kurman zargi ba sauki sai an sanyo sanaki za a gano bakin daren kullun nan mai gaskiya yanzu ba ni da tunanin komai domin da abin da ya faru laifin ki ne dama kaza a garin tone-tone take tono wukar yanka kanta amma da ke ma kika kawo kan kirani to kuma ba cikin wada ciki Fatima ki taimaka mu ban san da wani ido duniya za ta kalle ni ba wallahi ina son sa so na gaskiya Shi da naji amma fa ki daina kukan ne? al'umma da shigo ta gane halin da muke ciki akwai hanya ɗaya da muke tunanin ita ce mafita zarge mugun kulle wace hanya ce zarge mugun kulle mai ido soyayya a kira shi mayaudare domin rawa yake takawa so ya buga tambari. Ka yi haƙuri mu baka, kuma ya farko kasan zai shi. Ni kana ba jirgin abin da faru kai maka ba, raina ya ɓaci matuƙa. Tsawon lokacin da kuka ɗauka tare, bai kamata a ce a ƙanƙani ya raba kuma. Wasu ma da yawa, wanda ba su san yarda ba, ɗauka suke gidan kuɗa, uwar kuɗi, uban kuɗa, ku kwana tare, ku tashi tare, ku saka sutura iri ɗaya amma lokaci guda shi ɗaya nema ya raba tsakanin ku amincin ku shekara shekaru amma lokaci ƙalilan a ce shi ɗaya raba ku kuke na san abin da ciwo amma ka ƙara haƙuri kada ka yi saurin yanke hukunci cikin fushi amma dai ka yi haƙuri. Na gode abokina, amma menene mafita? ta kina yi nisa sun kiye zarge min zuciya ba zan iya in warware ba kimin na alkawarin akwai mafita ki kwantar da hankalin ki kawai da ke ni mutu zan gaya miki zarge mugun kullum. kin san me nake so da ke zarge mugun kulli zarge ah, zarge mugun kulli zarge kina ganin haka shi ne mafita domin ita ce hanya ɗaya tal da za ki kama shi hannu dum hakan shine mafita? Sosai ma kuwa, domin sai an gwada akan san na kwarai. Kuma dole ne a tauna tsakuwa domin ya ta ji tsoro. Ni fa ina tsoro, domin a garin tuni-tuni kaza take tuno wukar da za ta yanka kanta. Sanin kanki ne, ina matuƙar son habi kuma duk rantsi ba zan iya rabuwa da shi. Wannan ita ce babban matsalar ki, wanda da bai da zargin soyayya ya zarge zuciyar ki. Ban fahimci abin da kike nufi balbabatu. kin makance ba kya iya ganin kowa idan ba shi ba ki yi amfani da kwakwalwanki a matsayin ki na ke ma wahiya mazan yanzu ba abin yarda ba ne za ki ga namiji ya yi sabin lambar mace da sunan namiji ko ki ga saka oga ko ki ga sa manaja da abubuwa makamantan wannan idan kuna tare aka kira shi sai ki ga ya yi simisimi ya fita waje da nufin zai yi waya da uba ashe mace ce da kin yi sakaci sai a shaki basilla balantana shi da yake celebrity ai komai zai iya faruwa gaskiya tana ta rige da ba na san zafi shakira na ne ke kira na to ka kira shi mana ka je a kai a ah, ba sai na kira shi ba idan na fita tun da dama yanzu fita zan yi na ganin duk abin da ya kamata ma ya can kawai to ka jira ni mana ma fita tare a'a haba farida na san fa ba za ki labarai ba ko ba yanzu ke fita ba me zai sa kuma kawai ni yanzu zai riga na gama shiryawa mutane suna jira na kuma a ce sai mun fita tare Don Allah ka yi haƙuri ka bani in fita zan dan ji in haɗa wannan ne material sun da zan yi amfani da su a next program ɗina kenan ya program zai eh. mari da kin bani dai daga baya sai ki tawo ki kuwa kaya kawai zan canza minti uku ya yawa. Haba fari dandan. Fari dandan na samu fari dandan. ka fa jira ni amma ana mai ruwan ido ya a kira shi mayaudare domin rawa kan fa ka tashi ka jira ni ana kawa ya buga tambari fankama yake shi masoyi ne a cikin gari In so ya tashi juya masa baya zai shige garrari. sa ɗanɗanar zafin so ya zarge zuciya mai kyawun halitta. zargi yanzu farida kina na fansi yanzu da kika zo ofis sannan zaki tattara materials din da zaki shiga ki program da su biki makara ba kuwa ai ina ganin ma da topic din zan yi eh. ni magana akan matsalolin da ke faruwa a gidajen aure musamman ma akan mazan da ke cin amanar matansu ko ya ka gani Huni ka yi ba baka ce komai ba. yeah it's nice idea uh, amma me yasa ba za ku canza topic din ba maimakon eh, akan matsalar maza ku yi akan mata su wasu matan da yake gani ba akwai tasa matsalar fa gagaruma. wadda matsaurata yamma ya fitar su matan su ne suka haifar da matsalolin da ake samu a gidajen auren har kai yi garkuwa ban ce maza ba su da matsala irin tasu ba suna da ita gagarima musamman akwai yi da cewa masu ne shugabanni amma ina ganin ku fara tattaunawa akan matsalar matan kafin a tsallaka bangaren maza na ganin kamar ka zai ka ma program manager din namu ya canja min um, topic din da zan yi sai wata shugabar kungiyar matasan zawarawa ce za ta zo za mu tattauna akan matsalolin da suke fuskanta perfect wannan yafi hankali zai fi kwanciya hmm. ni dai gaskiya ban ji daɗi ba da aka canja min topic ni ba ma na fuskanci program manager ɗinmu kwata-kwata baya son laifin maza kuma na ga kai ma kamar kana supporting din shi akan haka tabbata ba komai tsakaninka da wannan fiye din taka? Nothing. Ba komai, my dear. Trust me mana, haba, ki yarda da ni. I do, na yarda. Kawai dai ina damuwa ne saboda kare martaban mijina. <laughs> Ni kuwa na san haka. Tun daga shi yanzu kin min da baibayin zargi saboda halin tsaro. Anyway, bari shiga ciki. Amma fa ina neman alfarma idan na gama. Ka zo ka ɗauke ni. Ni da kike cikin da ɗauke. Ai kun fa karfan nan. dole fanta ka ne sai na ga shiga ki kuma a lallabe mu fuskar nan ba na so Rahima da Uta ce. To, na barki lafiya. zuciya na tare da abin da take ƙauna ko da yana kusa ko nisa hakan ba zai hana ta shauƙin ko begen masoyinta na gaskiya ba nisantar abin da zuciya ke ƙauna ba zai sa ta gajiyawa da dakon jiran abin da zuciya ke ƙauna ba wanda masoyin gaskiya ne kaɗai zai iya tursasa zuciyarsa aikata haka misali me ke faruwa idan an saka mayan karfe a tsakankanin ƙarafuna guda biyu makusanta juna zai yi kokarin safarin su domin haɗe su guri guda yawwa to wannan shine kwatankwacin zuciyata da taki abin da ke zabarin kuwa ita ce soyayya damuwa ta ita ce ka riga ka shauka zuciyata da kulawar kulawarka a gare baya ga daɗaɗen kalamanka masu sanya ta nutsuwa a da yaushe yayin da tozali da fuskar ka ke ƙara wa idanuna wannan shi yake nuna zuciyata za ta ɗauki azumi da ba ta yi safar a kansa ba na rashin samun ta kamar yadda ta saba kunnuwa na kuwa za su kuramci da rashin jin daɗaɗin sautukanka yayin da na za su makance na rashin ganin kyakkyawar fuskar mai ɗauke da murmushin da ke sanya ni farin ciki a zuciyata haka zalika nima amma ina son ki sani cewa dan na tafi bautar ƙasa nesa ba hakan yana nufin ne ƙarshen soyayyar mu ba duk duniyan nan da zan shiga ina son ki sani cewa zuciyata tana tare da ke ɗari bisa ɗari kuma na miki alkawari zan dinga dawowa kowane ƙarshen wata domin ganin kyakkyawar fuskar nan taki. to yanzu abin da zai faru bari mu yi selfie saboda idan na tafi zan yi saving din shi akan screen din wayata a duk lokacin da na taba wayata sai ran kaga ni kyawar fuskar nan ta kuma idan ya suka tambaye ni sai in ce kai mata ta ce ba <laughs> bismillah jirge jirge subhanallah me nake gani haka me wannan A ah, wallahi ka shigo har cikin gida. Ba na nan, ba na nan dole ka shigo har cikin gida na. Yo da ban wunin ba ka ganna har na fita in je unguwa in dawo? Ai lafiya ta kalau ka san na wuni. Kana nan kana sassaga mata irin wannan surutan naka da ka saba ko? Ko da yake ba laifin ka bane. Ga bakan ja min wannan matsalar nan. Ka tsaya mana da. Ka tsaya. Kin ko za ta mu ne. Gungun warwarin sa da gaskiya in da kina cikin mun rayuwa yanzu ga cikin mun asara sai sai da zai sani na sani wallahi na sani da ma ta tsune gizo ce ba ta wuce wai ke yaushe za ki daina wahalar da kanki akan yaran nan hmm? to ki tashi ki je ki debo mana ruwa kin ga ba mu da ruwan girki a gidan ba mu da ruwan da za a yi wanke wanke barantana wanda za ki je in kin gama karyar taki a daki ki je ki wanka najatu na rantse da Allah ki kiyaye kai wallahi tallahi ki kiyaye kai ki cire wa kanki wannan damuwa akan wannan yaron Wanke sai kin kai kuma kanki matsala ne akan shi haka kawai ki zauna kina mafarkin da kwata kwata a rayuwa ba zai taba zama gaske ba wallahi da za a ki ji abin da nake gaya miki ba kina wani kakkauta kai kina rarraɗa ki tashi ki je ki ɗebo ruwa na gaya miki rikici mai sanya ɗimuwa mai sanya mutum a damuwa lallai babban al'amari ne gane launin wahainiya Assalamu alaikum. ke gajiya. Yawa sanu. Mun zo ran Habibu. Bayi ne bai ƙara so ba. Yanzu ya za a kenan. Kawai ina ganin mu ba ta saƙon ta aje masa tunda kin ga kasuwa za mu je. To gashi idan ya zo ki bashi list ɗin sunayen bikin ne. To a ce masa in ji waye. A ce masa Husna ce daga gidan Madaki. Zan ma kira shi a waya za mu magana kawai. To ba matsala. Dan Allah ki ce masa waƙan nan ya daɗi sosai. Hmm. Kar ki sami damuwa in dai Habibu ne ba ku da matsala. Ah, Allah ya mun gode ke takawa soya buga tambari? Fankama yake shi masoyi ne a cikin gari. In so ya tashi juya masa baya zai shige garrari. sa ɗanɗanon so ya zarge zuciya. Mai kyawun halitta a gare ki ba mu kusa. Walwal mai walwalin tauraruwa a gare ni ba ki ginsa. hasken idaniyata karki min nisa don na shige a kore soyayya ta kina amma wannan ya sun ki zargin zuciya au har wa ma kika kika bai da kanki inda kafafuwa suke da kimin alƙawari kin san Allah ki tashi mu je ki ɗebo ruwa na gaya miki aiki ne da yawa a cikin gidan nan yana nan yana jiran ki ba za ki je ki ba ba za ki je ki ɗebo mana ruwan ba zama za mu yi ma ta kashe mu a cikin gidan nan tashi tashi ka hau ta nan ake sauka. Fatima, ki taimaka min mu yi. Domin zuwanki zai sauƙaƙa abubuwan da nake gudun faruwarsu. Babu inda zan ji. Saboda a baya babu yadda ban yi da ke ba. Akan ki gaya musu gaskiya kika ki. Kina ganin kuma wata ranar balli ba zai tashi ba. Ga shi ya tashi. Ya shiga zarge ya kama ki, kina neman mafita. Shi yasa masu iya magana sukan ce kayan ado baya taɓa rufe katara. ke kuma ta ɗauki rayuwar ƙarya kin ɗora ma kanki ba ki da gashi wanci ce za ki kisan wanci idan kika yi sa'a al'amarin ya daidaita idan kuma kika samu akasin haka duk shi ke biyu bawa domin su kansu na tabbata kawo su a rarrabai na dama daga na sani su suke biyo bayan yanke hukunci cikin fushi yarinyar nan lokaci guda ta kulla zargi tsakanin kafafun ku wanda kamata ya ce kun ɗauki lokaci wajen wayar wannan abin da ta dan don gano bakin wannan rana amma kai lokaci guda ka ɗauki almakashi ka a alaƙar ku yanzu kuma kake lalabai inda za ka kamo bakin zara don ɗinke matsalar. Eh, Wai laifi na kaɗai kake gani? Wai ba ka ganin musulmin al'amarin nan? laifi na kawai kake gani ba wai zuwa ne mai wata abin da muka sani a baya ba yarinyar ta riga ta ci riba akan abin da ta aikata tsakanin ku. kawai mu yanzu mafita muke nema kawai amma fa yanzu da na shigo ma kamar wannan na gare bakin kofar wajen nan tausi eh bidausi ita na gare bakin kofar nan bidausi alaikum. Wa alaikum salam. Mubarak. Mubarak. Kar ka maimaita kuskuren da faru kai. Ka daure ka saurari abin da ta zo maka da shi. Haba Bikshu, ta yaya kake tunanin zan saurari wannan munafikar maciyar amana wadda ta so ta raba abotar wajen shekara ashirin duk wani tanadin da muka yi wa rayuwarmu wannan a cikin 'yan kalilan lokuta ta zo ta lalata shi. kuma ka ce in saurare ta haka ne na san da haka amma ka san cewa ba a jira kuskure cikin kuskure kai haƙuri ka gafin shan mubarak na san kalamin baki na ba za su wanke ni daga laifin da na aikata ba na biya wa rudin shaɗan wurin saƙa mummunan zargi kuma na san ba zan iya warware shi ba ba an kara ba na tsanci talata ta a laraba kuma kai shaida ne kai ne wanda zuciya take ƙauna tsakani ga Allah abokina ka daure ka tausasa zuciyarka wannan ita ce hanya ɗaya tilo da za ta ba mu damar warware wannan zargen kuma ta haka ne kaɗai za mu gane yadda za mu kunce wannan kullum yanzu haka daga jan faru kuma ko magana da muka tattauna shi kenan a wajen faru kuma fiddausi ki masa cikakken bayani da bakinki ka gani ko ashe da ido ne ya gane mu Ni na san dama ita na gani. Ni kawo shaguna. Ina buƙatar ganin fuskar ki har abada. Waya dan Allah ki gaggauta fita daga shagon nan. Tun ka mummunan al'amari ya biyo baya. Da ka tafi ne. Kai, ka za ka tafi ne wai. Ni ba na kaunar ganin ta har abada a cikin rayuwata. Ba na so. Wannan fa ita ce babban matsalar ka faru. To idan baka saurare ta ba, ta yaya za a yi ka gyara ɗan da suke tsakaninku da Mubarak? Biksho, wannan bai shafe ka ba, wannan ba al'amarin ka ba ne. kai baka san zafin kishi ba kuma kai baka san zafin yaudara ba baka san zafin cin amana ba yanzu wannan wannan mai mayaudariyan har akwai abun da za ta faɗa min na yadda da ita ya shiga cikin kunne na ya zauna a cikin zuciyata ko dai menene ya kamata ka tsaya ka saurare ta dan kar ka maimaita kuskuren da kai a baya Fidansi, ki ga masa abin da ya kawo. Assalamu alaikum. Allah ya taimake mu zamani. Eh wallahi ina nan bayan layi. To shikenan ranka da dafa. To shikenan ga nan zuwa. To ni fa lamba ta ta fito. mu ce studio Allah yana kira. Sai kun arasa. Mu ka ni ba mu ci. Dan Allah ka tsaya. Kai ta maka cikakken bayani akan abin da ya faru. Na gode sai jima. Mubarak. Ina jin ki. Ki gaggauta abin da zaki faɗa ki faɗe shi don bana da lokacin sauraron tatsuniyanci Tabbas mun je gurinsa. Kuma kamar ya fahimci baka da laifi. wannan sai mai shi rashin yarda kan sa wauta komai kan soji gone mai so bai san mai keta amma in so ya fi so ai matin har ka manta Assalamu alaikum don Allah Aminu alaikum salam don Allah ya haƙuri na katse ki ko wallahi ina da wata tambaya ne to Allah ya sa na sani insha Allahu ma kin sani wato ko Allah wata kyakkyawar tsuntsuwa ta ce ta ɓace mani na jima ina bulayen neman ta Allah bai haɗa ni da ita ba kwatsan sai gai sai nake tunani insha Allah Allah ya kawo mu ita saboda ke ce zaki zama to sallar ganin wannan tsuntsuwar bawan Allah me haɗi na kuma da tsuntsuwar ka to burin kowane manomi samun ingantacciyar iri da zai shuka a gobe domin ta yabanya saboda ya samu albarkan noma mai yawa Ni ba ban fahimce ka ba. Wato baiwa Allah, na jima ina ba wa furanni ruwa domin biyar bukatar zuciyata. Wannan wurin da kike gani ya zamanto shaida saboda kulle yaumin ba na gajiyawa da wajen jiranki a wannan wuri da kike gani. Saboda in ga kyakkyawar fuskar nan take ta girba. Amma sai gashi yau kan na makara. Kawai sai nake gani ai bai dace a ce na barki haka ya kamata bayyana miki abin da ke <sighs> sai dai kashi ban sani ba An yi zan samu karbuwa kuwa Allah sarki masoyina ina matuƙar kewarka Allah ya dawo min da kai lafiya masu sauraro barkamu da dawowa hutawar lokaci kada ku manta kuna sauraron shirinmu mai suna ina mafi daga gidan rediyon Aminci. Inda muke tattaunawa da shugabar matasan zawarawa ta wannan jiha. Hajiya Libabutu inda take mana magana game da kalubale da matasan mazawarawa suke samu a cikin wannan al'umma. Hajiya Libabutu, ɗazu kina masu sauraro bayani game da matsaloli da kalubalen da zawarawa suke samu a cikin wannan al'umma. Shin wani yunkuri ƙungiyarku take yi wajen ganin ta magance waitan zawarawa a cikin wannan al'umma? gaskiya na ji daɗin wannan tambaya ta taki amma kafin na amsa ta zan so na yi ratse domin yi wa masu sauraron mu cikakken bayani masu sauraro suna jinki a duk lokacin da aka ce namiji ya rasu ko da 'ya'ya ko babu 'ya'ya sai kiga dangin waɗannan mijin sun karkata hankalinsa zuwa ganin me ɗan uwansu ya mutu ya bari gaba ɗaya ba sa tunani akan ita wannan mata da aka mutu aka barta. wanda hakan kan jefa rayuwar matasan matan da aka mutu aka bari cikin kuncin rayuwa. Hakan ya zama dole ne su tashi domin nema ma kansu wata mafita domin su kyautata rayuwarsu. Amma kuma sai a samu akasi wurin mutanen cikin unguwanninmu sai su ringa yi musu wani mummunan kallo ko kuma mummunar fahimta wanda kuma a zahirin gaskiya hakan bai dace ba domin suna musu kallon masu fita kawai yawon tazuba. Shin a yanzu ƙungiyar ku tana da alƙalman yawan zauren da ke cikin wannan al'umma? Eh, cikin wani rahoto da cibiyar Lumba Foundation ta fitar a shekara ta 2015 ya nuna cewa akwai kimanin zaurawa miliyan 258 a fadin duniya ga baki ɗaya. A nan Najeriya muna da zunzurutun zawarawa kimanin guda miliyan uku da rabi. kuma a cikin waɗannan zawarawa matanmu na arewa su suka fi yawa. Wannan rahoton an fitar da shi ne 25 ga watan Afrilu na shekara 2015. Shin a cikin wannan adadi mata ne kawai ko kuwa har da maza? A cikin ɗari kaso 93 na adadin duka mata ne, kaso bakwai su kaɗai ne maza. Kada, don Allah kashe mana rediyon nan. Wannan watan sirran ta kawai take faɗa. Wallahi kamar ka sani mata 20 tun ɗazu kawai ji ne ke wallahi. da ma waka bisa mana ma da mun samun nishadi amma kamata ya ku tsaya ku saurare ta gaba ɗaya tukunna dan ba ku ji hirar ta ta gaba ɗaya zuwa ƙarshe ai ba za ku san me take nufi ba ta kan ku yanke mata hukunci daga gama ji ban ga wani abin saurara nan kuma gaskiya ne haka ne kaga me ya hakuri mutum take cewa bari mu ji ƙarshe Hajiya Libabatu a shekarun baya wasu suna ganin idan aka ce wannan bazawara ce to kalla shekarunta ya kai shekara arba'in ko ma sama da haka saɓanin a yanzu sai ki ga matashiyar da bata wuce shekara ashirin ba kuma ƙasa da haka kuma ki ji an ce ba bazawara ce kamar yadda wasu alƙalima suka nuna a talatin ga watan satumba shekara ta dubu biyu da goma sha tara alƙaliman sun nuna a rana ɗaya kawai ana samun 'yan mata kimanin dubu biyu da ɗari takwas a kowane rana kuma zawarawa ne shin a ina gizo yake saƙa to kafin dai na baki amsa ni ma zan so ne ratse cikin wani rahoto da aka gabatar cikin wani kundin ƙididdiga na cewa kaso 69 na matan da suke fitowa daga gidajen mazajensu ƙyale kyale ne da kwaɗayin duniya kawai yake hana su zaman aure. Kaso 55 kuma daga cikin ɗari karyewar tattalin arzikin mazajensu shi yake hana su rayuwar zaman aure. Sannan kaso 41 su kuma damuwa da rashin kulawa da ba sa samu daga wurin mazajensu su ma shi ke fito da su a rayuwar zaman aurensu. haka zalika su ma wasu kaso 41 matsawa ta iyayen mazajensu ko kuma in ce sirikansu ga baki ɗaya an ce sirkai ya haɗa a yi har yayyen miji waye waye su kuma irin wannan takurar su ma suke matsa su ga har an zo an samu rabuwar aure sai kuma kashi ashirin da 21 su kuma rashin fahimta ta zamantakewar aure shi ke sa su ma su fito har su zama matasan zawarawa sai kuma kaso na ƙarshe wanda shine kaso talatin da tara su kuma mutuwar mazajen shi ke fito da su har su zama zawarawa. Hmm. To ina ganin la'akari da wannan kaɗai ya isa ya bamu masu sauraron mu amsan tambayar da kika yi. Matsalolin da suke a yanzu a zahirin gaskiya babu irin su a da. Kin ga kuwa dole ne a sami yawaitar matasan zawarawa irina a wannan zamanin namu. Amma ta yaya kuke iya tantance wa'annan adadin da gurin zawarawan da suke cikin ƙungiyoyinku ta hanyar yin tattaki kafa da kafa har zuwa gidajensu da kuma tattaunawa da su a yayin da suka halarci mitin. da kuma tarurruka irin na ƙara wa juna sani idan wasu NGO sun shirya mana sannan kuma akwai hanyoyi da muke koyar da su sana'o'in hannu domin su dogara da kansu. To Hajiya babatu shugabar ƙungiyar matasan zawarawa na wannan jiha. Lokacin da aka ɗibar wa wannan shiri namu ya kawo ƙarshe don haka zan gintse a wannan lokacin. bai shi sati mai zuwa sai ki damu dora daga inda muka tsaya amma kafin sannan za mu ba wa masu sauraron mu dama domin su bugo waya um, wajen ba da gudunmuwa ko shawarwari a cikin wannan shiri <coughs> to bismillah yau san kiye mun sansani rama na zama kankani dore ki mai ramuni zuci bana amsa ya 'yar yalla bai yalla bai soyayya a kira shi mayaudari domin rawa yake takawa soya buga tambari. Fankama yake shi masoyi ne a cikin gari, in so ya tashi juya masa baya zai shige garrari. Ƙarshensa ɗanɗanar zafin so ya zarge zuciya. Mai kyawun halitta a gare ki ba makusa. Walwal mai walwalin tauraruwa a gare ni baki. Ko me yasa kira da ke gurina? Maganin kasuwanci ne kawo ni, ina so mu magana. Karki ah, ki Dan na shi. Eh Umar ka je ba matsala zan dawo sai mu karasa. Ta kina yi. Duk sho, da masu kuma. Umar. Gemin zuciya ba zan iya. Ke. Ware ba. Na fara gane muku bayani. ba fa zan canja daga kan ra'ayina ba <laughs> ga ni ba fa wannan abin da nema a gabana kamar yadda na faɗa maka kasuwanci ne ya kawo ni wani kamfani ne suka ban talla na gaba zan iya yi ni kaɗai ba sai da me haka duba da mai gani gabatar da dai kisan waɗannan abu ne mai sauƙi amma gyaran ta sai ya sha wahala na karki zaton barnar da kika a lokaci guda za ta gyaru shin ba dace ba ne dukkan sun ki tsaya saurare ni balantana na musu cikakken bayanin abin da ya faru dukkan abin da ta gane shi ne to ya fi hakan ta lokacin da ji shagon su faru kai na samu da wannan abokin da nasu big show na yi iya masa bayani amma ya haka abin da ya kawo girma Allah kai haƙuri ka yafe mini. Dukan abin da ne a baya da wasa da ɗauka. Ban taɓa zaton abin zai kasance a haka ba. kin san me yake faɗa kuwa wasa ku suka ce dama ana wasa da soyayya ne ana yi na rantse faru babu laifin mubarak a cikin wannan abu to bari ji ni ba yaro bane kuma ni ba shashasha bane ba za ku rina min wayo ba da ke da mubarak Allah ne ya toni a ku tun kafin tafiyar ta yi nisa. Shi ma samun barawo ya taka kawai dukkan abin da ya faru ni ce mai laifi ni ce na karkatar da soyayyar ka zuwa gare shi amma na rantse. Dalla da ta malama munafuka mai wadariya a zalima ba da bukatar jin wannan hikayar taki ki haƙuri. Ɗaya get out ki fita ki fita. Wallahi zan tara miki mutane zan miki ihu zan ta miki masifa da bala'i ko a Najeriya ba na ko a ina ba na buƙatar ƙara ganin mutum mai shi fa'in taki. yardar so imani ce bisho babu wanka babu wanka dan ba wa kada ko kita kita kita ba ba ka ba ba ka ba ba ka dala ta ba ba ka ko don mara ka ta bi kira to kunci a ku ne akan bisho ba wallahi kallahi ka ba ta yawa ta saboda ba ka ba za su yi Ki fita! Faruk me yasa yake da bukar zuciya haka? Uzuri. Ai ko Allah da ya halicce mu masa laifi kuma ya ce mana. Ko da yake duk matakin da ya dauka ba shine da laifi ba ke ce da laifi. Amma ban dai kuka yi da shi. Abokin su shi Shoes shine ya fito da ni daga shagon ya rarrashe ni sannan ya bani shawara ya ce mu je gurin mubarak tunda shi yana da sauƙin kai zai iya saurara ta sannan na yi masa bayani shi kuma faru ya zage da shi kenan na ce ki faɗa abin da ya kawo ki saboda ni ina da abin yi mubarak na aikata laifi wanda ko ni aka yi wa ba zan iya yafe ma wanda ya mun cikin ƙanƙanin lokaci ba zuciyata ta yi saurin ba wa faruk masauki a cikinta sai daga baya na gano ba shi dace da zaman shimfiɗan ba kai ne ɗabi'unka halayenka kalamanka haƙurinka da iliminka su ne suka yi wa zuciyata da baibayi sanka ya saƙa min zargin da na ƙasa warware a zahiri ina tare da faruk amma a baɗini ina tare da kai mubarak shin kina tunanin wannan kalaman yaudaran naki su za su sa na miƙa wuya a gare ki ki jefa na cikin tarkon yaudarar da kika yi mana a baya to ki adana kalamanki wani Allah za su yi wa masu rubutun kaya amfani amma ni Jirge! Babu wani amfani da zafi. Ubalas, dukkan mace ta yi mu'amala da kai, ba za ta yi aure ba. Kalamanka za su yi zabarin zuciyarta, haka ce ta faru tsakanin da kai Mubarak. Zuciya ta kai take ƙauna, kuma babu abin da zai canza ta akan haka. A shirye nake na karɓi dukkan hukunci, amma ba zan taɓa amincewa da bujewar shirarka a gare ni ba. Saboda na don su sadaukar da rayuwa rayuwata ta samun farin cikinka. rana zafi ina a ƙuna to ina mafita kenan jirge mu gunkulli warwarin sa akwai wuya mai sanya nazarin ta ya za a gane fatima da gaske ina son mubarak kuma zan yi aikata komai kan sa shi ko faru ya zaki da shi ke kenan wannan ita ce babban damuwa ta kuma sun tsaya saurari saurare tunan fahimci juna ina da plan kamar mai kina ah. abokina an sauke min wani foto Allah ya nuna amma nan kai kai na da kalla mun yi dauke amma na a samu a cire mata su ta zo ta saboda san bana so muna bata lokaci ba ka jin abin da take faɗa ne ta zo a yi mata hoto kaga da Allah zo ka kwashe wannan hotunan bara mu zuwa da wani kyamar a ban shi ban shi abu gina ba zan yi mata ba dai wani bar wannan bar ina da gaba ɗaya ne duk kabuka Allah ka je ke mata sosai saboda muna so ma ƙarasa aikin wannan wannan ta gujewa ka gani

ba komai aikin cancanci haka a'a wannan murmushin naki da kike yi kamar wadda aka yi wa kyauta da kujera haji wannan zuwan naka ai daidai yake da wannan albishirin <laughs> Fiddos kenan yanzu dai gani na zo wani sako ne zaki bayar aje a kauye mutumin ai ba wani sako bane kai cewa dai zai zan zo in gaishe shi kai Fiddos yanzu kawai saboda sakon gaisuwa sai ki biro inda kike ki zo har nan me zai sa ba za ki kira shi a waya ba ku gaisa a idan na ganka tamkar na gan shi ne shi yasa na tako kafa da zonin ki dai kawai Allah ya taimake ki da ina nan don haka bari na koma saboda kin san ni kadai ne a ciki ina so na shirya na fito wajen aiki Allah sarki aiki yayi maka yawa ko kuri in zo in ta haka a'a rufa min asiri ki bari dai in je aiki in je in yi aiki na idan ya dawo kuwa zo ku yi magana da shi ko? Ko da za ku ɗauke ni sakatariya ne a ofis ɗin naku. Wannan kuma kun fi kusa ne dai bari ta tafi. Haba ya Mubarak, ya kuma daga zuwa sai tafiya. Ina so na koma shago ne, kada mutane su zo su tarba na To shi kenan, mu je mu taka maka dama zan je nan baya zan yi siyayya. Ke bakin biyar gima. yariyan na fa nema take ta ballo ruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اللهم اعجزني في المصيبه وكرهني خير من حالي ba a zuciya ta ke ce guda ɗaya ba ga kowa rashin kasancewa ka tare da ni ya fi min ciwo a kan rasa miliyan ɗaya domin ba lalle bane miliyan ɗaya ta samu min da farin cikin da za ka samar ma. ni kaina da za a bani zaɓin zama babban manajan banki da kuma kasancewa ta tare da ke da zan zaɓi kasantuwa tare da ke in haƙura kawai da zama manajan babban bankin wallahi na birji nake gaba ɗaya duniyan nan ta gundure saboda nisantar juna da zuciyoyin mutum ban taɓa sanin haka zafin rabuwa da masoyi yake ba. To ai mu ba rabuwa muka yi ba, domin nan gaba kaɗan zan dawo gare ki masoyiyata. Wai shin yaya na ya matan da mazajensu suke yin tafiye-tafiye suke ji? Haƙuri suke yi mana, amma kuma zuciyoyinsu na bege, muradi da kuma shauƙin junansu. Domin idan akwai soyayya ta ƙwarai, to nisantar zuciyoyin masoya ba zai taɓa zamowa matsala a gare su ba. Ni dai na kosa ka dawo. domin kai ne kaɗai kake zama fitilar da take min jagora komai duhun dare. To wai tsaya in tambaye ki mana idan muka yi aure kuma ya zamanto na samu aiki a wani gari mai nisa shin wai ya zaki? <laughs> Ai gara ka zauna babu aiki kai ta zama tare da ni ya fi mu komai farin ciki. Naja? Na'am? Shiga uku yanzu inna za ta shigo. Najatu! Fito fito fito yau ki zo ki siyo mana maganin sauro tun yanzu mu tanade shi mu ajiye. Dan wallahi jiya wannan mara mutuncin sauran bai mun da daɗi a gidan nan ba jiya ba karama azaba yayi mun ba. Ina maka flashin daga baya. Najatu! Kina ina? Sai kin siyo maganin nan bari ki gani. ta ke ce guda ɗaya ba garin kowa wanda kin fi daɗi na san positive ka gani amma fa ka damu wata biyu ne ka ce. what me ka kawo me kake yi kana so ka fasa bara gurbin kwanda yake hannuna naka har yaran ka su biyo waranta ke da Allah tsaya karkiri na man karkin jiko na fa san abin da nake yi wannan shi ya komai sauki a wurina in kana bukata ka san duk wanda ya haɗi bashi dole zai amince amma tun da kana da ja sai in bayyana wa duniya kowa ya san daga nan sai a tantance waye ne gaskiya tsakanin kai da ita kinga ki tsaya ne magana da ke ta fahimta yanzu na ji magana ka san shirin zaune ya fi na ce mugun kulli ne zarge hannu bai iya wa ba hori duk yadda muke da kai muna zaman lafiya a ce har an je asibiti har an yi gwaji in mu ba ta da lafiya amma ka kasa sanar mu mahaifiyarka fa mahaifiyata ce gaskiya baka kyauta mu ba. na takardar mace gare ni to haka ne ki duk mutum ina. Uzuri wannan sai mai shi rashin yarda kan wauta komai kan soji gone mai so bai san mai keta amma in so ya kai so ai matin har kamanta manta ilimi wannan jari ne karya wata ran a ta lallai so dangin dace kan sa wasu har sai kwace yardar so imani ce mai kai ne ke bambance mugun kulli ne zarge hannu hannu bai iya kuncewa ah. kullum zargin nan ƙara da baibewa ya na rasa ta zan nemo bakin zara domin yi wa tafkar hanci to ai muddin ba tsaya kun saurari abin da Fiddausi ta zo muku da shi ba babu ta yadda za a yi a gano bakin zara saboda ita kaɗai ta ƙulla kuma ita ta san yadda za a ba a shi ka san wani tunani ba na so iyaye musu san wannan magana domin duk abin da zai bata musu ne ba na so ina son mahaifiyata to ai muddin ba ku ta kan gaba dole sai ta kai da sun sani saboda ka kusa kowa sanin cewa iyayen Paul magana suke na kai kuɗin auren sa gidan su Firdausi idan ba ku tsaya kun sasa kanku ba ka san dole sai an kai ga haka to amma yanzu menene abu eh mafita ɗaya ce zuwa ne abu na farko ku tsaya ku saurari abin da Firdausi ta zo da shi abu na biyu kuma ku sasanta tsakanin ku kai da shi. wannan shi ne ta yaya na san abu ne mai wahala amma kai ne za ka je ka tankari ku sasanta amma in so ya kai so ai mata da har kamanta ilimi wannan jari ne karya wata ran hakure ta lallai so dangin dace kan sa wata ki hakuri ki yafe mu na so a ce na gaya miki rashin lafiyar nan ta umma tun da wuri sai na jinkirta ga shahar abin ya haifar da ɓacin da damuwa tare da ki ba na abu ne samun gaya miki ba gani ne rashin lafiyar ta ba wata gagarima ba ce ina tunanin har ta warke ma ba tare da na gaya miki ba shi yasa har kika ga hakan ta faru ban ji daɗi ba a ce mahaifiyarka ba ta lafiya amma ka kasa gaya mu ni ma fa mahaifiyata ce ba ka kyauta min ba ki haƙuri sani na san yadda yake jin mahaifiyata a zuciyarki shi sa ni ma na kin gaya miki da wuri amma Allah ya za a sake ba ki yafe min kin san fa idan kina cikin damuwa ba na samun nutsuwa da kwanciyar hankali ke ce farin ciki na ke ce hasken gidan nan duk ran da kike cikin farin ciki da walwala gidan yana mun haske amma idan kina cikin damuwa sai in ga duhu ba na iya gane komai ke ce ma da rayuwa ta ki daure ki haƙuri ki yafe ko na samu sassauci na yafe maka na haƙura amma fa da sharaɗi ɗaya kada ka sake insha Allah ban zuba na salo kan kauna in bi ki ina yin murna yau na shiga kokon kauna a gare ki kana wuce kowa bismi ilahi na fara roƙon da nake da tabara kai ruwa salatu fira da muhammadu mahiran fira sallallahu alaihi wa sallam a gare mu bayan wuce Bishop. Hajiya ne shugaba an fito. Yau ka ne da sassafe ka? Wallahi kin da kwana ma ne a cikin mu. Mun kwana mana aiki ne da a aiki. Haba, gaskiya mana. Amma yaushe da gona da ganka studio da sassafe ka. Wallahi tallahi yanzu ga hannunki ba shayi ne. Hmm, wallahi na ga da dauko wani flag da sauransu. Gara kawai in zo na in dafa mana yaki. Eh to haka ne. Shayin nan dai shayin nan dai ina buƙatar sa. <laughs> yawa amma duk sau da ina so ta magana da kai ne shawara biyu nake so ka bani shawara me kuma akan oga eh to ai ina tunanin kawai ki gaya ina ganin ba wata matsala zarge zai yi ba wata matsala kawai ki samu da shi amma dai shayin nan karki manta ki dan samu ki dan wannan kashi ba ba an ƙara ba zarge mu gungunli Ah, iri irin rigimaniya ce kin ce na fito kuma na fito kuma yanzu laifin fimi na sake yi kwalliyar taka ne ta yi yawa kuma fa in ka fita yan matan waje na su gani ba ni ce zan kalla ba ke zuban da rigimar ki kayan nan dai da na saka ki kika fara gani kuma yanzu da ne kwalle kika gani ai zaki ji daɗi kuma in na fita na je na dawo ke zaki sake gani in kin ga dama ma ki canja mu wasu sai me hmm? kin ce sauri ba kike yi wallahi sauri nake ka san zan je asibiti kafin in wuce office shi ne saurin da nake yi yawa a'a sauri zai haifi nawa na bar jaka na a zarge zarge mugun kulli ne zarge kulli warware sa akwai wuya mai sanya ta ya za a kwance sarkakiya kurman zarge ba sauke sai an sanyo sanaki wai sharrin da kuke kulla min kenan a'a ba sharri bane mu a wurin mu alheri ne alheri kamar ya warai kuwa don shukar da kai ne ta fara yabanya lokacin da ka shiga gonar tsinkan fure ba kai nadama ba sai yanzu zana da kata wannan abu ne mai sauki za mu iya zuwa asibiti domin a gwada jini a gane gaskiyar lamarin kar ku rena mun hankali mana ko don kin gane mun lallaba ki ya kuke ne ku rata min jaka tsaba akan abin da bai yi ba eh ni din ni ko ko ko zo kuna ku ga mun wani gaci gaci gaci kaza kaza dan Allah ba na son haka fa kuma kar ka manta akwai photocopy na takardar zarge ba iya kai wa matarka dan ita ma ta gani ta san me yake faruwa zarge na barka lafiya Ah, na manta, ban tambaye ka ba wani sunan za a sa wa jaririya domin scanning ta tabbatar mu da ya mace ce. Don haka, ina jiran wayar. Mai ruwan ido a soyayya a kira shi mayaudari. domin rawa yake takawa so buga tambari. ya yake shi masoyi ne a cikin gari. Farida, a cikin fito. Tunanin me kake Wata karin waka nake so zan yi ne kin gane wata haka aka bani to shine nake tunanin karanta shi sai kika ga rayi zurfi. Wannan tunanin da kake kwata-kwata bai kama da tunanin waka. Bai kamata a ce yanzu mu karɓo yanzu mu sarrafa karin waga nake nema bari ki jin da bari ki ji karin da na samu hmm, da ho amarya ki duba na zo gari ki shugaba karɗe na sai ki farga ba laifin da na ki yafi na ce ba za na ƙara na so a ce fa kin karba kin karba kai yawa amma fa yanzu karkata shi ma zan yi ya koma in miki waka mm. Farida, fari fari Farida, lare lare kina zama shafi da mai gida. Mm -hmm. iya raɗi sun ga kira sauka